wata ta muku kyale Allah ba haka bane ba abinda kuke zargin sa da shi ba gaskiya bane ba walakin abinda annabi kawai zai ce da mutane kunu rabbaniyin ku kasance mutanen Allah sune rabbaniyin nisbatun ila rabb dan me za ku zama rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda kuke karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi na habaka ilimin ku Abdullahi dan Abbas ya fassara rabbaniyun yace hukama fuqaha duk mutumin da yake da alfiqhu da alhikima shine rabbani daga cikin malamai alfiqhu shine fahimta mai kyau alhikima kuma hanyar isarwa kyakkyawa dan ka iya samun mutum yana da fahimta mai kyau amma baya da method na su bai iya isar da sako ba wajen ya faɗa mutane wajen ya jawo su sai ya kore su ba tare da ya farga ba ka iya samun mutum da daɗin baki da iya jawo mutane amma ko baya da ilimin baya da bincike sai daɗin baki kawai idan an daɗe ana zuwa sai a fahimci cewa kawai shirme ne fankan fayo ne to bayan da za a yi kazanto rabbani cikin malamai sai ka haɗa guda biyu fuka ha sai ka zanto mai fahimta kaifin fahimta sannan kuma mai hikima wajen iyar da sako ga jama'a kowane mutum kana masa magana da lafazin da ya dace da shi lokacin da ya dace ka yi zafi ka yi zafi a jika maza a tashi sama lokacin da ya dace ka yi lallashi kuma ka yi lallashi lokacin da ya kasar dace ka yi tafsir ka yi al'inzar ka yi lokacin kissa ka yi misali ka yi saboda salo daban-daban da alkur'ani ya bi wajen isar da sako wa kazalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ana rarrabe ayoyi ne wata rana misali wata rana kwatance wata rana tsorataswa wata rana firgitarwa, wata rana labarin aljanna wata rana labarin wuta wata rana siyarwa wata rana sallah wata rana zikiri wata rana jihadi haka ake rarrabewa ka faɗi kowanne lokacin da ya dace da shi bai dace ba lokacin da ya dace a yi zafi ka rinka lallashin mutane wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi bai dace ba bai dace ba kuma lokacin da ya dace a yi sanyi kuma ka zo ka yi zafi wannan fahimtar ina ya dace in yi zafi ina ya dace in yi sanyi shine hikima walakin kunu rabbaniyin a wani kaulin aka ce an rabbani ar-rabbaniyuna humul ladzina yurabbuna an-nasa bi sighari al-ilmi qabla kibarihi wanda ke tarbiyyantar mutane a ilimi mataki-mataki na ƙasa sannan na tsakatsakiya sannan na sama ba sa fara ɗauko matsala ta ƙoli su koya mutum sai in ya iya ta ƙasa sannan a koya masa ta sama yana fata an fahimta daga lokacin da mutum ya zo zai shiga cikin addinin musulunci sai ka fara koya mishi me ya kamata ya sani amma ba za ka firgitar da shi da waɗansu ababai ba sai ya kasa fahimta ya zo shiga musulunci sai ka yi maganan kalmar shahada ka yi maganan zakka ka yi maganan azumi ka yi maganan aikin haji jihadi wane ne to wanne zai ji lokacin kawai kalmar shahada za ka yi sharhin ta ita ma a takaice ta kore ta tabbatar ba za ka bauta kowa ba sai Allah kuma tsarin bautar mai da maza Allah ce bauta Allah kawai ake wa kayan da wannan eh ba yadda za a kai bautar da san zuciyarka ko da san raina ko da al'adar garinka ko da tawa ko da kabilar wani kowa ne sai yadda manzan Allah ya koyar kayan da wannan shikenan ya furta kalmar shahada ta sauran abubuwa a hankali yau ya sani gobe ya sani jibi ya sani gata ya sani amma ka tara masa su ka yi sallah guda biyar yi ne ka yi zakka sannan ka bi iyaye sannan ka yi kaza sannan karka sha giya karka sha tabar wiwi karka sha kishiyo lusho abin sai ya masa yawa ya ji kai waɗannan ababen yadda na saba da su a ce in bar su rana ɗaya <laughs> yanzu ka kai ne ka zame masa fitina to amma hikima shine ka bi shi ta hanyar da zai fahimta ta hanyar da zai gane so ne walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab rabbani daga cikin malamai yana karantar da alkitab littafi da an ce alkitab aka yi shiru alqur'ani kenan karantar da alkur'ani kuma salobi ne ko ya karantar da karatunsa a iya ko ya karantar da tafsirinsa ko duka biyun wanda ya fi kowa kamala wanda zai karantar da mutane duka biyun domin al'umma ba ta rayuwa ta gane gabas da yamma dinta ko dama da hagun dinta sai in ta san fassarar abin da qur'ani ya kunsa inda duk al'umma za ta haddace alqur'ani amma ba ta san fassarar sababin da ta yi aiki da shi ba za ta amfanu ba sai zanto kal'isi fil baida'i yaktulu adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu kamar raƙumi a daji ga salkan ruwa a gadon bayansa kishi ruwa za ta kashe shi bai da dabarar da zai sauke shi ina fata an fahimta sai zanto zawamilu lil ash'ari la ilma indahum bi jayyidiha illa ka ilmi al-aba'iri fa wallahi ma yadril ba'iru idza gada bi ahmalihi aw raha ma fil Sai sai zanto kawai kamar ka samu jaki kayan masa lautu na kayan abinci ga yunwa za ta kashe shi ba da dabaran da zai sauke balatanaci to don haka lalle al'umma in ta karanci alkur'ani ta fahimce shi ta san ma'ana ta aiki da shi sai ta rayu ta zanto mai karfi bayan tana da rauni ta zanto wadatacciya bayan tana cikin talauci ta zanto mai lafiya bayan tana cikin cuta da kamajika ba abin da zai gyara al'umma sai alkur'ani to allimuna alkitab amma yau sai ka samu wani malami na karantar da wancan wani malami na karantar da wancan in an yi tafsiri sai da azumi kawai da azumi ya wuce kowa ya daina tafsiri kuma tafsirin ana yi dan tabarruki ba dan ai aiki da shi ba shi yasa ga akidar duk wanda ya je wurin tafsirin ko da bai fahimci komai ba ko da bacci yayi yana da lada haka mutane suka dauka tabarruki je ba dan ya je aiki da shi ba sai ka samu mai jan bakin da mai fassara ba su yi mashin da juna ba shi mai jan bakin ya ja bai daidai ba mai da ya fassara ba daidai ba masu saurare kuma rabi suna barci rabi sun yi tagumi a karkashin ya za a rayu da irin wannan ba za a taɓa rayuwa ba da irin wannan sai lokacin da mai biki ya ja daidai mai fassara ya ja daidai masu saurare suka fahimta suna fita kuma suka sa abin cikin ayyukansu sai al'umma ta rayu ta yi karfi bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abin da kuke yi na darasi duk yadda kake karantawa kake karantar da mutane in kai baka ƙara ilimi za a kure ka dole sai kana bincike kar ka dauka cewa akwai mataki da za ka kai na ilimi ka daina karatu wannan kuskure ne kullum kana ƙara karatu kana ƙara bincike kana ƙara nazari kana tattauna da abokanan karatunka a ce ka ce ibn al-imad ke cewa in baka ji abin da wane ya ce ba ka hada da naka da kace ta yaya zaka yi ka san ingancin naka akan nashi ko ingancin nasa akan naka sai an yi bayayya ka ce in ce ka ja in ja in ji dalilin ka ka jinawa eh, a goga dalili da dalili daga nan gurin gaskiya take bayyana amma mutum ya dauka cewa ko dan ya gama haya islami ko dan ya yi diploma ko dan ya yi digiri ko kaddara ma ya yi phd a jami'a shikenan zai zauna ya ci albarkacin makaranta ko an nada wani gwani ya zama gwani ya zauna yana cin albarkacin makaranta ko ya karanta muktasar abokin tsufan yaro ya gama karatu ba abin da kai dan ka karanta muktasar ka je karshe ma'ana ka yi ɗaya cikin hudu na addinin musulunci in ma ka yi ɗaya cikin hudun kwata domin addinin musulunci ya shafi aqida ya shafi fiqihu fiqihu dinnan ya shafi ko dai fiqihul ibadat ko mu'amalat sannan kuma ya shafi ya shafi al-akhlaq to kai cikin waɗannan baka karanci aqida ba cikin muktasar tun daga farko har ƙarshe shine kuma awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi kai baka yi ba sannan baka karanci al-akhlaq ba dabi'u haƙuri, juriya jarunta wanda a cikin sira ake karantar wannan a cikin littattafai irin su riyadu salihin ake karantar wannan sannan kuma baka karanci al-azkar ba waɗanda ke raya zuciyar dan adam zikirai na safe da na yamma da na kwance barci da na tashi irin wanda annabi ya tsara wa al'umma duk babu wannan cikin muktasar inda za ka karanta fikihun malikiya daga farko a karshe ka karanta kwata inda za ka karanta hadda na shafi'iyya da na hanbaliya komai ka karanta only one kwata cikin abin da ya shafi musulunci ma'ana three kwata suna tsaye suna jiran ka aqida wanda ita ce kirjin magana baka karance ta ba to shi sa sai a ce wani malami ne ka ce ka tarba malami ne sai mu muka kasa gane waye malami mai karatun ishirina malami ne mai dala'ilu malami ne mai tsubu malami ne Dukkan wani mai rubutun darni da rubutun sha shi ma malami ne to waye malami da Allah a cikin waɗannan Allah kuma ya ce malamai su ne bima kuntum tu'allimuna kitaba. wa bima kuntum wala ya'murukum an tattakhizul mala'ikata Allah baya umarnin ku kuriki mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban a matsayin rabbobi ubangiji a ya amurkum shin Allah zai umarci ku da kafirci ne ba da iz antum muslimun bayan kun zama musulmai annabawa wasuɗa ne tsakanin Allah da mutane amma wasuɗa ta at ba wasuɗa ta in ka tashi roƙo ka roƙe su ba wasuɗa ta su isar maka mai Allah ya ce amma lokacin da zaka roƙa sai ka roƙi Allah su sai su faɗa ma yadda za ka yi roƙon Allah ya ji amma ba wai ka roƙe su ba su su roƙa ma Allah ko da annabawa haka ne daga lokacin da ka roƙe su ka sanya su arbab kenan Allah ya ce wala ya ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa a matsayin rabbobi an gane ko bai umarce ku da yin wannan ba a ya'murukum bil kufri ba da iz antum muslimun shin zai umarce ku da kafirci bayan kuna musulmai ai Allah ba zai umarci kafirci ba la yarda li ibadihi al kufr inna Allah la